الحمد والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sahihul bukhari muna cikin kitabun tafsir badin fassara suratu yusuf alaihi salam matashiyar mu ta yau imam al-bukhari rahimahullah ta'ala yace babu qaulihi qala bal sawwalat lakum anfusakum bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil sawwalat ay zayyanat الشيطان سول لهم باب قوله بعد فسر فقال الله سبحانه وتعالى قال inda annabi yaqubu ya ce ma ya'ya <clears throat> bal bari sawwalat lakum anfusukum amra ku dai ku ta kawace muku wani al'amari wanda kuka kitsa kuka aikata fasabrun jamilun hankuri mai kyau shine hankuri na idan <clears throat> sabrun jamilun a ah, mubtada ne shi fa sabrun dinnan habari ne sabri fa sabrun jamilun sabri hankuri mai kyau shine hankuri na sawwala zayyana haddathana abdul aziz عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس يونس بن يزيد الأيلي قال سميت الزهرية سميت عروة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وألقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة جمد لابار عائشة زوج النبي مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا lokacin da ma'abuta kirkiran ƙarya suka faɗi game da ita abin da suka faɗa fa a Allah sai Allah ya wanke ta in ma mimma ya ne kullum kowanne daga cikinsu, su ne ya bani labarin fa'ifatan wani yanki min alhadisi na hadisi قال النبي nabiyyu annabi yace sallallahu alaihi wa in kunti bari atal in kin kasancewa kakka fa sayubarri ukillahu Allah ko zai wanke ki wa in kunti almamti in kuma ke kusanci bi zambin zunubi in ke kusanci zunubi fastaghfirillah akwai mai fastaghfirillah hmm? da yawon to sha fastaghfirillah sai roki Allah gafara saboda Amina mace istaghfiri ko wa tubi ilayhi ki tuba zuwa ga Allah qultu nace inni wallahi ni wallahi la ajidu masalan ban samu wani misali ba wanda yayi daidai da abin da tsakanin ni da ku illa aba yusuf face baban annabi yusuf da yace fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako gare shi daga abin da kuke sifantawa kamar ta ce ita ba za ta ce kwai ba sai irin abin da baban annabi Yusuf ya ce fa sabrun jamil wa anzalallahu innal ladhina ja'u bil ifki sai Allah ya saukar da wannan aya hakika waɗanda da suka zo da kiran ƙarya usbatun minkum wasu jama'a ne daga cikin ku al'ashar al'ayati har zuwa ayoyi goma حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومانة وهي أم عائشة تتشي مايكر عائشة قال تتشي بين أنا وعائشة لوكتشن دا منا تريد عائشة akhazat hal sai masassara ta kama ta mai karfi فقال sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce la'alla fi hadithin tuhuddisa yana yiwa wannan abin da suke ci sanadiyar labari ne da ake yayatawa da ake watsawa da ake kururuta a cikin madina wanda munafukai suka kitsa suka watsa cewa ta yi zina da ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyazu billah qala tace na'am lalle haka ne kenan idan damuwa ta samu mutum bakin ciki kan wani kazabi da an kai mai ko kan wata damuwa yana iya jawo mai rashin lafiya wa qa'adat aisha sai aisha ta tahi zaune qala tace masali wa masalukum sifata da sifakku ka yaqub kamar yaquba wa banihi da yaya ne bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu almusta'an wa ala ma tasifun wannan hadisai suna da alaka da ayat saboda haka Imam al-Bukhari ya kawo su karkashin fassara ayat <clears throat> babu qawlihi wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wanda yake a gidanta ta neme shi don kai ne wa gallaqat al-abwab ta kukkulle kofofi shi nuna kofofin suna da yawa saboda jam'in su da kuma tashdidul fi'il ghallaqat hmm? yadullu ala al kasra wa ta ce haita laka na shirya donka na kimtsa gaba dai donka wa haita bi kasrin asli kuf'in wa hamzu kirawo iga haita wasu sun karanta nafi da ibn zakawani sun karanta hita hisham ya karanta hita ibn kasirin haitu abu amrin da kufi yuna haita haitu laka na shirya donka kawai na kimtsa donka wa kala ikirmatu ikirmatu ce haita lak hauraniya. da luka hauranci yani halumma zu ka taho gani wa qala ibn jubair ibn jubair yace ta'ala ta'ala zu sai aka fara ha'u dan ta'ala حدثني أحمد بن سعيد حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قالت هيت لك تتشي هيت لك قال وإنما نقرأها كما علمناها mu dai muna karanta ta kamar wadda an ka ita shi kira ibn mas'udin haitu da gwamma da ta haitu laka ba haita ba maswahu muqamuhu wa alfa ya wajada suka samu alfau aba'ahum alfaina duk dai magana samu ci. wa alfa kulla salihatin ataha wa sayyi'atin janaha fil kitabi wa alfa kulla salihatin taha. in ji mai zuhudu ba sai ce wa an ibn mas'ud an ruwaito daga ibn mas'ud bal ajibtu wa yasharuna wannan aya ta cikin sura take safa ka gabata da alaka da suratul yusuf saboda haka malamai suka tattaunawa kan me yasa Imam Buhari ya kawo ta cewa an ibn mas'ud bal ajibtu wa yasharuna wasu suka ce alaka ta farko saboda imamul buhari shi kulla dangantaka tsakanin kira ibn mas'udin ta haitu laka shi da gwamnat ta karanta to haka nan ma shi ma kira'a ta bal ajibtu maimakon bal ajibta wa yasharun maimakon bal ajibta wa yasharun shi ibn mas'ud yana karanta bal ajibtu wa yasharun to kaga yan an fahimci haka sai zama alaka kawa aya kulla dangantaka kira'o'in ibn mas'udin na bammata da ta'u haitu da ta'u ajibtu duk shi ibn mafudin bammata ya kai an gane to saboda haka aka kulla wasu malamai kuma suka ce a'a sauran awoyin da abbe da wannan aya abinda suke dauke da shi na ma'ana shi alakar shigowa da ayat cikin wannan babe don alakar da tsakanin labarin annabi Yusuf da irin abin da ya waru gare shi da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin abin da ya waru gare shi annabi Yusuf abin da ya waru gare shi ya waru gare shi sannan aya ta gaskiya ce ta bayyana ga mutanen Misra amma summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasdunnahu hatta hin duk sun gane gaskiya bai da illa game da abin da aka zargi ne ko tuhuma da shi amma da haka suka ɗaure. shi to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma alaka bayan sun ga aya suka karyata ko aya ga ta ta bayyana karana amma sai su yi izgili to shi alaka ka wannan aya bal ajibta wa yasharun wa idha zukiru la yakurun ha eh? wa idza ra'aw ayatan yastasfirun kaka wa idza ra'aw ayatan din ne da yayi alaka da thumma badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat to saboda bai yi da kawo ayoyin na ba na baya ga wakka to sai ka rasa ina alaka take da ita ayar da abin da ake ciki to amma yan inda an da kawo ayoyin to alaka shine ayoyi da suka bayyana na annabi Yusuf bayan haka aka ci gaba da ta shi da kulle shi ma'ana a daure shi gidan yari haka shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayoyi sun bayyana amma da haka aka ci gaba da izgili game da shi sai zama kissa sai da kissa annabi Muhammad sun yi munasaba wajen bayyanar aya da ci gaba da mutunta ga masu mutu حدثنا الحميدي حدثنا سفيان الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود أن قريشا shawa lamma abbahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi jinkirin karba kiran annabi sallallahu alaihi wasallam bil islami da musulunta qala sai ya ce allahumma allahumma kfidihim Allah ka isan mini gare su bi sab'in da wasu shekaru bakwai ka sab'i yusuf kamar shekaru bakwai na annabi yusuf sab'un ijabu hmm, shekaru bakwai na fa asabatkum sanatun sai fari ya same su haffat shi wannan farin ya tafiyar da haffat ya tafiyar da kulla shaidin komi hatta aka rulke zuwama har suka rinka cin ƙasa sai a samu kashi tsoho busa shi sai a dace shi gari a yayyawa ruwa a ci kamar gari saboda matsuwa hatta ja'alar rajulu har mutum ya kasance yanzu ila samari. shina san da kai ne ya dibi sama fayara baina huwa baina ha mitlat dukhan sai ga wani abu kamar hayaki saboda yunwa in ya diba sama sai ga hayaki qala allah allah subhanahu wa ta'ala ce fartaqib ka jira a ta'ati sama horar da sama za ta zo bi dukhanin da wani irin hayaki mubinin bayyananne qala allah inna kashiful azabi azabi kalilan za mu kurin yi musu azaba jim kaɗan innakum a'iduna ai koma za ku yi sai zama wannan a shi duha din ga ba ana nuna ran lahira ba da inda ranar alkiyama ana ta inna kashiful azab ana kurin yi musu azaba ranar alkiyama kuma ana ce musu inna a'iduna mutum na koma wani laifi lahira a shi ba ra alkiyama aka yi ba saboda haka sai ce a fayyuku shako anhumul azabu yawmal qiyama ashe ana kodin yi musu azaba ranar alkiyama amsa a'a to ashe kenan ayar ba alkiyama ta gani ba nan duniya na a haga ce saboda tsananin yunwa wa kadama khan don haka wannan hayakin da aya ta ambata an yi shi ya riga ya wuce shine na matsananci yunwa da koresha suka samu kansu cikin sanadiyar addu'a annabi a kansu wa mafatil fatsha kuma alfaqatul kubra ta wuce shi ne ranar yakin badar da Allah ya yi musu babbar damka babu kaulihi ba zan fadar Allah subhanahu wata'ala falan ma ja'ahu rasulu lokacin da safan sarki ya zo ma annabi Yusuf qala ji ila rabbika yace koma wurin mai gidanka fas'alhu ka tambayo shi ma balun niswati ni Allah barin matan nan allaci qatta'na aydiyahunna waɗanda suka kayayyaki hannuwansu inna rabbi hakika ubangiji na Allah kenan bi kaidihinna alimun masani ne game da maci da su to sai kuma ya haɗa mai gida alhaq sai aka shahe wannan ba a ce faraja'a wa akhbarahu thumma da'ahunna wa qala lahu fa'alahunna duk ba a ce haka nan ba kawai zan ka ce qala ma kaga har ya koma Hashi kuma sarki ya sa an tara su duk an wuce nan kala ma kunna ni an labarin ku izrawa tunna yusufa an nafsihi lokacin da kuka nemi yusufa da kanshi kunna hasha lillah sarki ya tabbata ga Allah alhali kuma guda ai haka ya faru gari ta to amma saboda mata so a ɗan yaya ta jita jita da kururuwa hmm? kuma lokacin tana son ta gwada musu uzurinta tara matan da yi hasha lillah sarki ya tabbata ga Allah ko hasha lillah Allah ya tsare shi hasha wa hasha do ana cewa hasha hasha tanzihun tsaftacewa ne daga abinda aka nuhin an aikata ba aikata ba ko aka nuhin an sifanta mutum da shi wasu sna'un kuma yakan zo don tokewa ah? ja alƙaunu hasha wani banda wani ma'ana wani lokaci kuma tana muwa da ma ma hasha hafal haƙu a yi ya bayyana haddasana sahidun da talidin sahidun da talidin talidin kakane ne isa shi an mahaifi ne isa ibn talidin sai Imam imamul buhari jingina shiga kakane eh sa'id ibn isa bin talidin sai ya wuce zuwa kaka ne حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عبد shine babban mallamin fiqhun nan shahararre da duniya ta ji shi gabas da yamma kudu da arewa babban almajirin maliki rahimahullahu ta'ala wanda shi ya ruwaito mudawwana wanda shi a babban kundi na mazhaban malikiya kundi na koli kenan na mazhaban malikiya al-mudawwanatul kubra to shi rai tuku wana daga malik rahimahullah ta'ala bai da hadisi a cikin sahihu buhari sai wannan da muka karanta ya kasance shi na da wakilai ga dukiya sai sun kai dubu wakilai dai masu kula da dukiya sai jaha jaha sun kai dubu da manya-manyan shaguna a misira don ɗan misira na shi gaba ɗaya ya sadaukar da su ya ta yi madina zana wurin imam malik ya yi karatu har shanye ilimin malik an bakar ibn mubar an amr ibn al-harith an yunus yunus ibn yazid an ibn shahab shine zuhri an sa'id ibn musayyibi wa abi salama salama ibn abd الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce yarhamullahu lutan Allah shi rahama ga annabi lutu laqad kana ya kasance ya awi yana tattaruwa ila rukunin zuwa ga ubangiji Allah mai girma au awi ila rukunin shadidin fassara audin nan bal aw awi ay bal awi ila rukunin shadidin ar rukunin shadid huwa sha bai ingancin fassara walau labistu fi sijni da na zamna gidan yari ma labisa Yusuf irin wanda Yusuf ya zamna gidan yari la ajabtu da'iya da da zuwa manzon sarki ce, ana kirana na tashi zai zan yi mutai ban tsaya ta sai an ce an yi kaza sai a tambaye ma balun niswati ونحن أحق من إبراهيم ممكن هيك أن تنتهى شكا بيد أن نبي إبراهيم إذ قال له أو لم تؤمن بك إيماني بقال بلا ولكن ليطمئن قلبي دوز جهة نسو أو آوي إلى ركن شديد لا إشكال فيه ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأدبت الداهية ya nuna kidan shi annabi da shi na shekarun da annabi Yusuf ya yi gidan yari da da an zo an ce sarki ya ce ka fito daga gidan yari yana kiranka. tashi dai zai shi fito bai tsaya wani tone tone cewa sai an ce an tambaye matan nan ya magana suke ya kaza kaza to wannan yana yiwuwa ya bambanta daga shari'a annabi Yusuf zuwa shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko karanta suwa da sunna tai yan har kana da zaɓi ga abu biyu wani za ka zaɓa ai ma. to da ya tsaya gidan yarin sai an tsaya wannan bincike da ya tafi a wannan bincike ne ta gidan yarin wanki wa ai ma. ya hita dan shi na annabi ce shi kan da an faɗe ka ya tafi. Don shi da an ka bashi zaɓi ga abu biyu yana da zaɓi to mai sauƙi ka ɗauka bai ɗauka mai tsanani amma haka su sauran annaba da sun gaba da za a ga wani lokaci abubuwa ma hatsari suka ɗauka. Ko? Kai. Ah, shi kuma nahnu haƙƙo min ibrahim bayani ne ibrahim ba shakka yake ba sadda yake kamar wadanni ba ku jingina shakka gare ni haka nan ba ku jingina shakka ga ibrahim ba wai shi ya cancanta shi shakka ba yana nuna ibrahim ya shakka shi ma ya cancanta shi irin shakka ibrahim ba haka bane lam ya shukka ibrahim wala ya shukku muhammad wa in fa in kunta fi shakkin mimma nazzalna lan ya shukka babu ƙaunihi babin cewa dai hatta izasta yi asar rusulu hassar da manzanni suka yanki tsammani suka ɗebi tsammani sai asar rusul malamai sun ce wagga hatta dama hatta takan zo da ligaya to mi a gaya din mi a dalilin gaya wasu malamai suka ce abinda an bayani ne tara hannasar taimakon Allah ya yi jinkiri kwarai hatta sai a rusul hmm? mala alaihim ta zibu ƙaunihim lahun hatta sai a rusul Lamnu nu'aqib umamahum al'ummomin da suke yi musu gaci da izgili sun ga an yi jinkiri ba a saukan musu azaba ba hatta had wa'annan su ne abin kaddartawa na gaya حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن عبد sai a ce ɗaya ko a rike mana kida haddasa ibrahim ibrahim bin sa'ad sai a ce biyu an salihin uku an ibn shahadin hudu qala akhbarani urwa urwa ibn zubair nawa biyar to sai ku aje su ana ta'ala ana qalat ta ce lahu shi, urwa wa huwa shi na tambayar ta an ƙaunin lahi ta'ala game da fadar Allah mai girma da yace hatta idza sai asar rusul har da manzanni suka yanki tsammani daga gaskantawar mabiyansu an kai ga inda sun yanki tsammanin abu wani mai musulunta sun tsaya haka nan ba za su musulunta ba ba za su bin ba za su gaskanta ba shi abin da sun ka yanke tsammani gare shi ba yanke tsammani na rahama Allah ba alamomi sun bayyana cewa lalle dai yanzu mutanen ga babu alama za su imani ƙala sai shi urwa ya ce ƙultu shin a kuzibu an kuzibu shin ayan nan kuzibu za mu karanta ta ko kuzibu wa zannu annahum kada kuzibu ko kada kuzibu qalat tacce ta Aisha kuzibu sun kazaci cewa lalle dai an karyata su mutanen sun karyata su kuntu nace faqad taiqanu anna qaumahum kazzabuhum to ai in ki fassara haka nan inna tunda dan dan asma wa na ko ita kuma uwa ce ta to ke in ka wasa shi haka nan kenan ai ya zama kenan ba su da yakinin mutanen sun kare ta su ba zannu zato na suka to alhali su ko sun tabbata sun kare ta su don haka to ya za mu ɗauke shi haka tacci fa fama huwa bi zanni ba zato ne ba a sun tabbatar da al'umma sun kare ta qalat Aisha sai Aisha ta ce kuzzibu kuna kuma shi, kala ta ce ajal haka yake la'amri na rage da marikin rayuwata sai kanu sun tabbata da zalika da wannan fa qultu laha ta wa zannu annahum qad kuzibu sun yi zaton kenan an karyata su alƙawarin da an kai musu na a ba su gudunmuwa da nasara to gashi bai zo ba sai suka ko an karyata su ce, Allah ya tsare mu ya الله za su yi zato Allah ya kare ta su ga alƙawalin da ya يموت in ka ɗauke ta haka nan kenan ka jingina suna zato Allah ya musu ƙarya ga alƙawalin da ya musu na taimako ma'azallah lam takuni rusulu tazullu zalika bi rabbiha manzanni kan ba su zato ubangijin su ya karya qultu fa ma hadhihi al-aya to ni amma ana wata aya kenan qala tace hum atba'u rusul ana nufin mabiya manzanni wa zannu su mabiya manzannin suka yi zaton annahum su manzannin nan kada kuzzibu an karyata kenan su mabiya manzannin sun haka mu zaton ƙarya da an kawo manzanni cewa za a ba su taimakon da suka ce za a ba su kaga ba manzanni ba sun gaza shi haka ba kenan to wannan shi ne fassara Aisha da fahimta ta ga aya wa saddaquhum ko na tsalaje ko fama hadhihi al-aya qalat hum atba'u rusuli allazina amanu hmm, na tsallake su ne mabiya manzanni waɗannan suka yi imani da ubangijinsu da saddaquhum su a gaskanta manzanni fa qala alaihimul bala'u sai bala'i yayi tsanani gare su fitina jarabawa matsaloli daga kafirai wasta akhara anhum an-nasr taimako da Allah ya alkawanta ya yi jinkiri gare su hatta izo sai asar rusul min man kazzabahum min qawmihim ha an ka kai ga su manzanni sun tsaye da tsammanin wani ya gaskanta su daga cikin wanda sun haƙar da su wa zannat rusulu anna atba'ahum ha an ka kai manzannin ma suna zaton wannan gada sun kabi kada kazzabuhum an kai ga su ma ta su za ko sun kareta su ana cikin irin wannan hali ja'ahum nasrullah sai taimakon Allah ya zo inda zalika shi abin da Aisha ta tafi a kai ne kenan ita bata goyi bayan kira'a kubihu ba bit takhafidi alhali kuma kira'a ta tabbata ta cikin alqira'atul ashr kubihu ba kira'a ta wata tabbata yana yawa kira'a ko riwaya bata kai gari ta ba amma tabbas an karanta haka kubihu malamai suka ce yana cikin ma'anar wannan aya su manzanni sun yanke kamna daga imanin waɗanda suka kafirci sun kai ga ba su ma tsammani a ce wani ya yi imani su kuma mutanensu har suna zaton cewa shin koko abinda Allah alƙawarta manzanni kenan su mabiyan da suka karɓi gaskiyan manzannin ma'ana har shakka ta fara shigansu ba zaton na karyatawa daga manzanni yake ba a daga mabiyansu kamar dai wada ta fassara wasu kuma suka ce a'a kada kuzibu sun kusanta a karyata su kaɗan a karyata su ana kawo fi'ili bi ma'anar muqaraba eh ata arafa ai yayi kusa kai ya kai arafa bai kai ba kamar cikin hadisin Jabir ko bayan an ce a ta arafa sai ce fa wajada na fa wajada qubbatan qad duribat min namira kai kuma namira ai ba kai arafa ba bayan hadisi ya ce hatta idza ata ta. ta ce fa wajada qubbatan qad duribat lahu bi ta. sai kuma kawo to namira sannan ka kawo arafa to a shekinan da zuwa hadisi ce hatta idza ata arafa fassara ce hayayye kusa kai arba gashi ko an ce a ta mu ƙara ba adami kenan ba isab ba kenan akan kawo fikiri da nuna har an yi amana ne an yi kusai kila an gane misali ko hmm. wasu malamai ma suka ce a azzannu nan bi ma'anar ilimi wa zannu sun kasancewa annahum kada kuzzibu lalle su mutanen can kafirai sun karyata su sun kasancewa lalle sun karya ta amma wannan fasara ta uku ta da ramni zuwan zannu bi ma'anar ilmi shi da ka'ida a cikin arabiya ba ko ina yake zuwa eh, wurin ilimi ba kuma ba ma wace kabila ta laraba ta ka ɗaukar zannu bi ma'anar ilmi ba saboda haka akwai ramni wurin shi حدثنا أبو اليمان muna da biyar can a jigon to mu ce ɗaya nan abul yamani akhbarana shu'aib biyu an zuhri uku qala akhbarani urwa hudu fa qultu la'allaha kuzibu nace mata yana yawa kuzibu muhaffafatan qalat ma'azallahi na'aw tace a Allah ya Allah ya Allah ya tsare mu kuma kuzibu ya Allah zai karyata su ya an dangana shi ga Allah kuzibu an karyata su ma'ana daga wurin Allah ba haka bane to kaga hadisin gudana amma isnadin ya bambanta wancan suna da marwaita guda biyar sannan a kai ga mai hadisi ita ce Aisha nan kuma marwaita guda hudu sai a kai ga mai hadisi ita ce Aisha to wani ha al'ali wani ha annasu kiran na na na judan ga shi annasu ko shi al'ali na farko sha annazin sai imamul buhari ya kawo hadisin bi waje hayani bin nuzuli awwalan wa bil uluwi saniya lokaci yayi ko ko ko بسم الله الرحمن الرحيم وسورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس ابن عباس يتي كباسط إن كفيه ka ba su duka bai matsalar mushrik misali na mushriki ka ba su duka bai ila lima ya bloga faru. Allah yana buga misalin mushriki da wanda ya zo bakin ruwa ko kuma nesa ga ruwa ya da tafi ne suna jiran ruwan su taho ya sha ko ma abin da ba ruwa ba ne bisa ga hakikani na, kamar irin kawal wani ya cikin daji ka kai abu can nesa kamar ruwa to jiri ne ya cinka ya kuma shimfiɗa tafi ne don ruwan su zo ya sha kaga wahane biyu ko da dai ruwan na ya shimfiɗa tafi ne don su zo ba su zuwa to balai ko ba ko ruwan na ba masalul mushrikin lazi abada ma'allahi ilahan ghairahu misali ne na mushriki da yake bauta ma wani Allah tare da Allah kamar al-abshani kamar mai jin kishirwa allazi yanzu ila khayalihi wanda yake duba a cikin nunawa hankali ne filma ga ruwa min ba'idin nesa hankalin sai na nuna mai ga ruwa can wa huwa yuridu an yatanawalahu yana nufin shirin ruwan nan da hannu ne wala ya kadaru bai kodiyawa wa qala ghayruhu wani ibnu abbas yace sakhara zallala wa zallalnaha korewa mutajawiratun mutadaniya masu makwabtaka da juna makusanta al-masulatu wahiduha masulatun wahayal ashbahu su ne abubuwa da suka yi kama wal amsalu da abubuwa da suke da misali da juna hmm? almasulatu ke da irin abubuwan da suka faru ga al'ummomin da suka gabace ku wa qala illa misla ayyamin lazina khalau haka ne ko hmm. sai gwargwadon irin lokutan waɗanda suka gabata abubuwan da suka faru a cikin kwanakin tarihi na waɗanda suka gabata na azabobi da halaka bi miqdar bi qadarin gwargwado miqdar qadari masdarun mimiyu mu'aqibatun mala'ikatun mala'iku ne hafazatun matsara jam'u hafizin hafaba ka katibin wa katba tu'aqibu da take maye majuna tu'aqibu al-ula min al-ukhra da ta farko ko ta biyu take maye mata farko ha tu'aqibu al-ula min al-ukhra kenan yanzu ukhra nan shi ta fa'ili go ta biyu za ta zo ta zama mayen ta farko sai ta farko ta wuce To min ha تعقب الأولى منها الأخرى الأولى ملائكون ta هو misali wanda suka zo daga faduwar rana ko daga la'asar zuwa ni zuwa alfijiri shi keto kaga su al'ula to al'ukura waɗanda za su zo keto alfijiri kuma su cigaba da zama da mutum har zuwa eh, la'asar su ne al'ukura bi hazu tarkibi wani abba iliginan kubra mm-hmm. mm-hmm. to nan ga ka'idar nahawu in li'irabi bai bayyana ai gabatar da aka yi fa'ili a jikin da mafuli sai irin arba'atil sugural kubra da arba'atil kubra sugura ko da kan gabatar yayi don shi a ma'ananci an san as-sugura la turbi'ul kubra Za ka in kace ce an ba'ati sugural kubura an san kubura ita an fa'ili sugura mafkuli na ya rigaya don an san al sugura na ta tsaye an turza al kubura to amma sabda irin haka ba ta bayyana to a zo da ka'ida hmm? wal aslu fil fa'il an yattasila wal aslu fil maf'ul an yanfasila to amma nan shi ba shi da irin wancan ma'anar ta al kubura sugura dan mi an san in an ka ce mayewa za a yi da na farko da na biyu ga ma'ana ka san duk wanda an na farko ke in na biyu to shi zai wuce shi ko na biyu in nan ya tsaya kenan na a ma'ana ta amma al'ura ta afai la iskala bi kenan inda malamai ka hana a saba ma ka'idar fa'ili da maf'uli ta rigan fa'ili daga da jinkirtar maf'uli in akwai iskali ga ma'ana in babu iskali ga ma'ana ana iya ɗaukar fa'ili a mai sai matsayin maf'uli a ɗauko maf'uli a kawo matsayin وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل to shine wannan wa min qila al asibu mai mayewa ko yuqalu aqattu fi asrihi nabi bayanai saboda ka ta asibi ko bayan an kare bayani sai a koma biyowa da wani bayani shi da wannan al mihal shadidul mihal al uquba azaba ka ba su ta kafai ila al-ma'i li yaqbid li yaqbiba ala al-ma'i dan yayi damka akan ruwa rabiyan min raba ya rubu mai ɗagawa sama raba ya ɗaga ya rubu aw mata'in zabadun mithluhu al-mata'u ma tamatta'ta bihi abinda zaka yi amfani da shi jufa'an ajfa'atil kibru tukunya ta zafarfako idza ghalat in tattafasa fa ala hazabat kuma yayyo sama thumma taskunu sannan daga baya ta yi kasa fa yazhabu zabadu sai kun waya waci bila manfa'atin bai da amfani fa kazalika haka nan yumayyizu al-haqqu al-batil za a bambanta gaskiya da ƙarya sai ruwan su zama ga sunan amma kumfan ya tafi to haka karya za ta tafi gaskiya ta tabbata almihadu alfirashu shimfiɗa ya zarahuna ya dafa huna suna ɗungucewa da ra'atuhu anni ai da fa'atuhu salamun alaikum ai ya kulu da salamun alaikum wa ilaihi matabi ai taubati tubana Matabi sai ya zama kenan masdarun mimiyun afalan yayi at ashe ba su sani ba ashe bai bayyana gare su ba alam ya tabayyan qari'atun dahiyatun musiba fa amlaitu aqaltu ni tsawaita rayuwarsu minal maliyi wal mulawati wal milawati jinkirtawa ko tsawaitawa wa minhu maliya dadewa ويقال للواسع الطويل انا كما مي فائي مي تصو من الارض لك غا فائي غا تصو انا كما مي ملن ملن من الارض اشق اشد مبي زرني من المشقه دغ وهلا مؤقب مغير كو مي تشانزا والله يحكم لا مؤقب لحكمه لا مغير وقال مجاهد متجاورات طيبها وقبيحها قصاتنا بقبتك هذا جولا تدميكو دمرفكو السباق كالمساء سنوان النخلة ثاني إتاك يد بين بيو أو أكثر قوب يد دو في أصل واحد عند جندي بدا وغير سنوان وحدها إتشي بدا بماء واحد ka salih bani adam wa habibihim dukkanin ƴaƴan itace da itacen akan shayar da su ne bi ma'in wahid yusqa bi ma'in wahid kamar nagari daga cikin ƴan adam da lalatacce daga cikin ƴan adam abuhum wahid uban su guda annabi adam asalin su guda to haka nan ƴaƴan itace da sauran tsirarwa duk asalin su ruwa guda amma kuma sai su bambanta wannan ya zama tsayibin wannan ya zama khabisin wannan ya zama sulwin wannan ya zama murrin haka nan a kasamun nasu as الثقال الصحاب الثقال allazi fi الماء girgijen da yake da ruwa ciki ne shine as-sahaba thiqal ka ba su da kafaiji ya da ulma'a bil lisani kamar wanda shi da tabi yana kiran ruwa da harshe wa yushiru ilayhi bi yadi shi na nuni da hannu ne fala ya atihi abadan ko hauku ruwan nan ba za su zo mai ba salat audiyatu bi kadariha kowane rafi ya gudana da gwargwado ne ai tamlaku fafana wadi tana cika cikin rafi in Allah saukar da ruwan sama kowane gurbi zai dau iyakacin girma ne da zurfi ne faɗi ne da zurfi ne zabadar rabiya kunwa mai ɗagawa sama zabadu saini kunwan geri zubar ruwa habasul hadid shine abin kamantawa da dauda karbi wal da abin kawa na zinari ko azurwa wanda in an sa ana kona shi ana tafa shi to kun na wanda dauda take cike na karbe zai yi sama tatattun ruwan zinari ko gaci ko azurwa ko makamantarsa shi kuma zai yi ƙasa. babu kaulihi الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام بعد فسرت شوى الله سبحانه وتعالى Allah ya san abin kowace mace take ɗauke da shi na ciki, wa ma ta arham da abin da mahaifa take ragewa, kama ta zdad, riba, ai nukifa an rage. Ma ta arham ragewa kamar jini, zama tana da ciki ta yi yoyon jini haka ko kuma ta kiba ba ha jinin wa ma ta da sako shi ma yawa ta sako jinin shi ya ko kuma ma ta ba ha shi ne ragewa daga arzikin kwanakin ciki ya zama kila ba a kai wata tara ba sai ta haihu ba ma ta da a kai taran ba ta haihu ba kila sai goma ko fiye da haka akwai wanda ma sai shekaru da yawa suna yawa lokacin imamu malik akwai da yawa da an kayawa da haƙuran wani wani shekara hudu cikin ciki na uwa sai sannan an kayi shi ko da an kayi ga haƙura ne lahiya lau har ya haƙura ba haku ma an ga malamin da kun ka sani ba haku don shi aka ce mai ba haku saboda ko da an kayi da haƙura ne eh, saboda shekaru ya cikin ciki wasu malamai suka ce ma taqibul arham ne bari abinda aka samu bari shi haka ne ma taqibul arham wasu malamai suka ce ma taqibul arham abinda an kaiwa da nakasi kamar a haye shi babu wata yatsa Shi ne ma taqibul arham ma zat a haye shi kila da warce biyar ko a rai da kai biyu ka ga ma zat ko warce shi da yin eh, ma tasdad kenan warce shi da ko kai biyu kaga Eh? ko a gashi mutum biyu amma ƙawa hudu ƙawa amma can sama jiki biyu da sauran irin musubbuna da aka jarabar can ƙasashen waje da su a saman Allah wa mata a arham suka ce in aka yi jariri raman ne wa mata zad a haifai mai kiba duk malamai sun fasa haka da mata zad a haifai da kiba hakan da ba ta ce ma ta jibu a ham a haihi guda ba ma ta sadu a haihi ko koli duk malamai sun fasara wannan haddathani ibrahim bin munzir haddathana ma'anun qala haddathani malikun. ma'anu dan matan malikina ba dan shi ne na ciki ne ba matan malik agolan malikina kenan shi ya ruwaito imamu Maliki ya ce inna ma ana basharun fanzuru fi ra'ayi وما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالقهما فتركوه شيء ما أدن ده شيء رأيته بغيره أخطوه وأصيبه ما أن رحمه الله تعالى حدثني مالك شيني مالك إمامنا رحمه الله تعالى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس mabuɗayyan gaibi abu biyar ne la alamu ha illallah, ba wanda ya san sai Allah la ya'lamu ma fi gadin illallah, ba wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah ko ce ma ga abin da za a yi gobe ko an yi shi ƙarya ya kai kafiri na wala alamu ma tajibul arham ba wanda ya san abin da mayafa za ta rage illa Allah sai Allah wala ya'lamu mata ya'til matsaru ba wanda ya san da ruwa za su zo ahadun illa Allah wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu ba wanda zai san kowace rai ina za ta mutu wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah ba wanda ya san sanda alkiyama za ta tsaya sai Allah ana nuhin sani na hakikani wasu daga cikin su kamar maganar ruwa ana ce ana tsammanin yi ruwa ta ba to amma kuma ba hakikanin sani na ba daurance na hasashe na yana yawa ba a yi ba zan kan tsaya mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Na gode.